Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yafe min makara. Uh, uzuri ne taso min. babu tawafin nisa'i ma'ar rijal. Wata za mu ci gaba a cikin karatunmu na aljami'u sahih lil imam al-bukhari radiyallahu anhu a cikin littafin hajji daga babi na 64. babu tsawafin nisa'i ma'ar rija watan babin da yake magana akan tsawafin mata tare da maza watan mata su zo su yi tsawafi a waje ɗaya tare da maza mun sani addinin musulunci yana da tsawafin na haɗuwan maza da mata addinin musulunci bai ce kada mata su zo wajen da maza suke ba bai ce haka ba bai ce mata kullum su zama cikin ɗaki maza su kaɗai a waje ba amma addinin musulunci ya tsara wato zamantakewa da haɗuwa abin da zai haifar da haɗuwa na maza da mata na farko dai a ne dalilin umarni da a wato eh, rufe jiki yadda ya wajaba a umarni da ihtisham umarni da sauke murya wanda duk ayoyinsu suna nan a cikin alkur'ani a Allah subhanahu wataala ya farfada mana umarni da mata duk inda suke tare da maza to su zama a wato gefen da babu cakuɗa na jiki mace tana wajenta namiji yana wajensa babu cakuɗa na jiki kuma gwargwadon yanda namiji da gangar ya kusanci inda mata suke ko mata suka fi kusantar inda maza suke gwargwadon yanda ya zama wato ya yi nisa da abin da aka fi so kamar da yanda za mu gani a sahun masallaci idan an kiyaye wannan bawabit ɗin an kiyaye waɗannan abubuwan da addinin musulunci ya umarni da su to babu laifi mace ta zo ta musharaka addini bai hana ta ta musharaka da maza cikin komai da komai na rayuwa wanda Allah ya yarda mata ba to amma tare da kiyaye waɗannan abubuwan da addini ya umarni da su Allah ya taimake mu dan haka tawafi shi yasa za ga manzon Allah sallallahu alaihi bai taɓa fita wani sha'ani daga cikin shu'un ya ce a nan maza ne kaɗai za su fita banda mata ba har jihadi mun sani mata da dama daga cikin sahabbai sun yi fice a matsayinsu na na kaman a ce nurses ko ungoz ko me ake cewa ko first aid a ko likitoci wato masu kula da majinyata sun shahara kwarai cikin wannan a wuraren jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun sani ma mawaƙif ɗin mata da dama a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam qala li حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبله قال أيل أمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف هجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي أنت وأبت أنك وأبت فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وأبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا الحمد لله آه حديث غاينا آه دقى Amr بن علي yace زوا دي isnadin زوا Ata yace لوكا da ابن هشام واتو محمد ابن هشام آه ibn ah, walid ibn mughira ah, ya hana mata to ko muhammad ko ibrahim domin ah, dukansu gwamnoni ne na hisham ibn abdulmalik cikin banu umayya ɗayansu a makka ɗayansu a madina da haka malamai wasu sun tafi akan cewa shi gwamnan madina ɗin ne saboda shi hisham ibn abdulmalik ya sa shi a matsayin amirul hajji ya taɓa sashi ya zama amirul hajji to a wannan lokacin ne ya yi wannan wasu ce a gwamnan makka ne to amma dai ala kulli halin dai ibnu hisham ɗayan su ɗin ne ya hana mata dawafi tare da maza wato ya kware ma mata lokacin su da za su shigo daban maza lokacin su za su shigo daban to shi kuma wannan irin wannan tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai hana ba kuma ya gani kuma a a akwai inda an so a kan abin da ya so ɗin, wato kamar abin da suke cewa ƙiyamul ko a inda an so akwai halin misali a ce a to ai tunda maza da mata suna cakuɗa tunda suna cakuɗa bari a raba wato a nan ne ake gane menene abu in aka yi shi zai zama bid'a manzan Allah sallallahu alaihi abin nan akwai muktadin shi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi kuma babu mani'in shi shine intifa'ul mani babu abin da zai hana a raban in an raban ba wani abu da zai hana misali ba wani gini ne ko wani dai dalili ne wanda za a ce dalilin shi ba za a iya rabawa din ba to akwai almuktadi din wato abin da zai kawo a yi din sannan a babu abin da zai hana to kuma aka ga manzon Allah sallallahu alaihi bai yi ba to a irin wannan yanayin babu wanda zai zo kuma yayi ina fatan mun fahimta to shine abin da shi wannan ya yazo yi abu alhali manzo amanin manzo Allah sallallahu alaihi da wannan bukatan in da misali dan bukata ne yake ganin dalilin yi sannan kuma babu abin da zai hana a yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi din da an so a yi kamar yanzu misali a hadisan Adbul Kaba na na Abdullahi ibn Zubair da muka kaddamar kaga shi a wajen shi akwai almani akwai almuqtadi amma babu intifa'ul mani saboda mene saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana Nana Aisha laula hadathatu qaumiki laula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliya haka zuwa ƙarshe suna kaga ya nuna a wannan lokacin akwai hadathatul ahdi bil islam sababbin shiga musulunci ne ba su dade da baro jahiliya ba to kaga in aka dade da baro jahiliya mujtahidi zai iya ijtihadi a yanzu sai ce to yanzu za a iya rusawa tunda dama abin da sa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ga dalili nan ya faɗa yanzu kuma wannan mani'in abin da ya hana din yanzu ya gushi ina fatan mun fahimta to a haka ne ake ake auna abu a ce to wannan abin bid'a ne in wani yazo zo ya yi shi daga baya ko ko a'a wannan abin ba bid'a bane in muka ce bid'a kawai muna nufin abin da shari'a ba ta so ta yarda da shi ba kagaggen da shari'a ba ta yarda da shi ba kagaggen da shari'a ta yarda da shi ba bid'a bane a shari'a kamar yanzu wannan abin inda mutum zai yi kamar yanzu aikin Abdullahi ibn Zubair din ba za a kira shi bid'a ba a shari'a so shi baya cikin bid'a kamar yadda kullum muke faɗi yana cikin abin da suke shiga cikin addini ta dukkan masadirut tashri'i bayan guda biyun nan duk abin da ya shiga cikin addini ta dukkan masadiru shari'a bayan alkitabu wa sunna to ya shiga ne ta hanyar a cewa wato ba bid'a bane ba bid'a bane za a iya yi duk da ba bid'a bane ina fatan mun fahimta ijma'i qiyasi maslaha istihsani duka dai da ka sani waɗannan masadir ɗin ina fatan mun fahimta Allah ya ƙara fahimtar da mu saboda haka shi wannan Muhammad ko Ibrahim ibn Hisham da ya zo ya hana saboda haka sai ya zama ya hana abin da da ba abin da shari'a ta yadda da shi bane da manzon Allah sallallahu alaihi ya hana tunda an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi amma da hudud da dawabit watan da iyakoka da manzon Allah sallallahu ya aje in za a yi ki yi daga bayan maza karki uh, gogayya da su karki muzahama wajen uh, istilamul hajri da sauran wannan in tsalike an ki go kamar yanda nana Aisha ta faɗa da sauran waɗannan yace wa qad tafa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam an rijal yace zai hana alhari iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin sun yi dawafi tare da maza duk da su ummahatul mu'minin iyayen mu'minai ne amma hukuncin ikhtilati nasu da maza bai kau ba saboda suna iyayen mu'minai ina fatan mun fahimta wa azwajuhu ummahatuhum na'am amma hukunci a matsayinsa na hukunci yanda duka sauran hukunce hukunce suke na ikhtilati suna nan bal nasu ma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masu wasu abubuwa kamar wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil alula duk da wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil alula ya shafi kowa amma wa qarna fi buyutikunna wannan an ƙara akkada shi a kansu ne babu laifi wasu su fita su kai kawo a cikin rayuwa amma su an masu umarni da zama a cikin ɗakunansu a a abadal hijab yace shin wannan bayan saukan ayan hijabi ne su altumu sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu al abin da muke so kullum a rika fahimta an ce hijabi a alqur'ani ba ana nufin wannan tufafin da ake sawa a jiki ba ina fata mun fahimta ba shi ake nufi ba shi hijabi mustalah ne wanda yana cikin abubuwan da kuma almajiran ilimi musamman ƙananan almajirai suke buƙatan fahimtar shi da kyau kada duk inda ka ji mustalah ka ji kalma a cikin alkur'ani ko a hadisi ba dole tana nufin ma'anan da kake amfani da shi ga wannan kalman a yanzu ba ina fatan mun fahimta saboda haka hijab a alkur'ani abin da yake nufi iyaka tsakanin maza da mata ya zama akwai iyaka babu gogayya na jiki akwai wato suna ko cikin ɗaki ko cikin labile ko makamantan wannan shi yasa na taɓa faɗi almajiran na na Aisha akwai wanda suke muharramanta ne kamar Urwatu ibn Zubair akwai wanda suke ba muharramanta bane to idan hadisi ya zo su biyu duka suka ruwaita waɗanda suke muharramanta da waɗanda suke ba muharramanta ba suka ruwaita hadisi kuma ya zama akwai saɓani cikin hadisansu to daga cikin ma'aunan da malamai ke amfani da su na fifitar da wani hadisi akan wani cikin watan watan abubuwan tarjihi da suke amfani da shi ma'aunai na tarjih daga ciki har da wane ne wanda ba wanda muharrami ya ruwaita domin shi ya ruwaita yana ganin ta tana ganin shi ba min wara hijab ba amma sauran masu riwayan hadisi daga wajen ta sauran almajiranta gaba daya Allah ya kara mata yarda suna ruwaitan hadisin ta ne daga bayan hijabi kamar yadda za muka gani a cikin wannan hadisin ya ce to shin bayan saukan ayin hijabi ko kafin saukan ayin hijabi ya ce to ni na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba sai ma bayan saukan ayin hijabi ba duk da kuma wannan hadisin na ruwaita ne kai tsaye abu ne da na gani saboda haka ai dama bayan saukan ayin hijabi ne nake magana qultu kaifa na rijal ce ah to in haka ne ya ya suke mukhalata mun san mukhalata dai ko cakuda ya suke cakuda tsakaninsu da maza da, su matan Kala, lam na, ya ce ah ko kaɗan. Ba su kasance suna cakuɗa da maza ba nan ne ka'idar ba su kasance suna cakuɗa da maza ba da haka mata za su iya zama a waje ɗaya da maza amma cikin ihtisham cikin kulawa bayan kiyaye mazhar ɗinsu na jikinsu watan an sa tufafin da ya rufe masu jiki da kyau sannan kuma su zama ba masu ɗaga murya ba wala takhda'na bil qawli ko fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ba za su ɗaga murya a ta yanda an iznikum ku ya haƙuri assalamu alaikum wa rahmatullah maulana zan kira bayan karatu insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah a ba za su yi rika rangwaɗe me ake cewa yanga ko amfani da murya ta hanyar da za su iya ko isaran gharizatu shahwa daga maza ko makamantan wannan ba saboda haka daga nan ma za ka ga cewan hujjan hana mace ta yi waƙa maza su ji daga wannan wala taqdanu bil qawli fa ma alladhi fi qalbihi marad dan mene domin in ka lura hanawa na ce so kada ji je a ce na ce haramtawa akwai hadisin Abdullahi ibn Umar go radiyallahu anhu ma da an san shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani yace ya haramta to to yawa hanawa nake magana domin mene domin musamman ake zaben mai murya mai daɗi ko mai murya mai daɗi idan ana so a irin wannan kuma sannan ina son mu fahimci wata ka'ida shi haramun haramun ne ba ya da alaƙa da me aka yi da shi don da yawan mutane suna ɗauka suna ɗauka idan mawaƙiya misali mai waƙan fim ta yi waƙan fim ta aikata haramun amma idan ta zo ta yi waƙa na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta rera ta rera to shi wannan ba laifi bane bal abin sha'awa ne ma ina fatan mun fahimta to ka'idar ba haka take ba idan rerawanta rera muryanta ta rera shi yanda za ta ja hankali ko yanda za a ji daɗi idan abu ne haramtacce to zai zama haramtacce a kowane waje in kun lura ce idan haramtacce ne ko saboda ina so mu, mu fahimci matsalan muryar mace ba haramun ba ne a kauli ba ma ya wuce ma a ce kauli rajih a kaulin man yu'tabaru bi qawlihi min al ulama duk da akwai saɓani amma dai wannan saɓanin gaskiya ba saɓani ne da ya kamata a koma ta kansa ba amma ta rera shi ta mai da muryan abin da za ta ja hankali za a ji daɗinsa to wannan shi ne bai halattar mata ba to haka kuma ikhtilati cakuɗa na maza da mata don haka kamar yadda kullum muke faɗi mu ba mu ce mace kar ta yi karatu ba mu ce mace kar ta yi aiki ta fita ta je aiki amma da sharaɗi biyu da sharaɗi biyu sharaɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a alƙur'ani a cikin siyaƙin ayoyin suratul qasas ko a wala ma da ma a madiyana zuwa ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wannan sharaɗin a وجد da أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير sharuɗan guda biyu na farko kada ai cakuɗa la nasqi hatta yusdira ri'a na biyu ya zama akwai baruran buƙata. na fitanta ce wannan karatun ko ce wannan aikin wa abuna shekun kabir kaga ba su fito sun yi wannan aikin ba sai da abuna shekun kabir wato wanda ya kamata ya zo yi wannan kiwon dabbobin ya shayar da dabbobin yana da rauni ba ya da ƙarfin da zai iya yi kaga barura da kuma a ka'idan shari'a akwai abubuwa da yawa da ake cewa ajiye bukata a matsayin barura saboda haka ba muna nufin sai abu ya kai mustawan barura sannan mace za ta fito ta karatu ko ta aiki ba a'a idan ya zama ma yana mustawan haja amma dai wannan duka mustalahat ne wanda bayanin suna da faɗi to idan ya zama haja ce ta jama'a gaba ɗaya to malamai suna aje ta a matsayin barura saboda haka yanzu lalle akwai wannan haja din ta jama'a gaba ɗaya na mace ta yi ilimi mace ta yi aiki ayyuka ɗaiɗaiku wanda akwai bukatun su amma akwai ayyukan da ba bukata kwata kwata in ta yi kawai dai ta yi ne dan tana bukatan kuɗi ba haja bace wanda shari'a take itibari ina fatan mun fahimta kuma shi yasa za galiban idan akai wannan aka fita dan wannan akai wannan to zaka samu an kuma wofintar da wata wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙa da shari'a kuma ta buƙatar wa macen shi ko misali kila ka samu haƙƙin kula da 'ya'ya ko haƙƙin kula da mijin shi kan shi wanda yana daga cikin ibadanta ta kula da shi ta sanya masa sakina ta sanya masa kwanciyar hankali da sauran abubuwa ko kuma ya haifar da wato ya ɓatar da kishi wanda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun san abin da ya faɗi akan mutumin da yake da youth mara kishi ko ya zama baya kishi inda zai zo ma ya ga iyalinsa za su je wani wani wani retreat ko wani workshop da ita da wani abokin aikinta ƙila yana tukawa ma ko ya biyo gida ma ya mata lift ya biyo gida ya ɗauki iyalin shi wannan ya ba ta lift su tafi wani wani conference ko wani workshop ko wani taro ba zai damu ba to wannan rashin damuwar rashin addini ne ba wai ba wai burgewa da wayewa ba ne rashin addini ne ko kuma abin da bai gaza wannan amuni ba in bai fi shi ba ya zama an cire yarda tsakani rayuwar an maida ta tana ginuwa a kan zargi shikenan yana zarginta da, da wane tana zargin shi da wane yana zargin wane yana da mummunar mu'amala da iyalinsa tana zargin wane yana da mummunar mu'amala da mai gidanta wance tana da mummunar mu'amala to duka waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da shari'a yasa ta sanya wannan dabit din? na abin da zai sa zai yoyu mace ta fita ta shiga cikin maza to amma har in ta shiga ɗin ma to babu cakuɗa na jiki babu cakuɗa babu gogayya na jiki babu halwa mace ta keɓe daga ita sai namiji babu waɗannan abubuwa don an same su to kuma mun ga mun ga inda rashin kulawa da waɗannan abubuwan suka kai mu abubuwan da mu a yarantanmu muke kyaman cakuɗan maza da mata a jami'o'i saboda su yanzu abubuwan da suka kai su ko suka fi su muni suke faruwa har a secondary schools na maza da mata har a secondary schools ba wai a universities kawai ba ƙazantar ta wuce iyaka Ko da yake ba wai a jami'a kawai ba har a sauran gari har a sauran gari iyaye da hankalinsu suke ɗaukan yarsu su ɗaura mata talla ta rika bin kango kango na me sunansu na, na leburori da magina da masu sana'o'i tana zuwa tana rayuwa tun safe har yamma cikin ƙatti ko duka wannan abubuwan da ke faruwa a mace ne ka bar maganan kuma abubuwan da ke faruwa wajen bukukuwa duka waɗannan a fitintinu ne wanda asalinsu kaucewa daga fitrar da Allah subhanahu wata'ala ya aje ɗan adam fitrar da Allah subhanahu wata'ala ya aje al'umman musulmi Allah ya gyara mana har za a kai lokacin da mutum zai rika jin cewa kaman ma mu yanayin ƙasanmu ko yanayin bi'anmu ba zai yoyu a rayu ba wannan ba shi kuma abin da yake haramun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne a zamanin mu abin da yake haramun a makka da madina haramun ne a, a new york da washington babu wani wai ka ce saboda bi'a kaza za a illa addini na'am yana mura'atin wasu abubuwa kila abu a yi tafifin shi kila abu darura ta sa shi kuma darura wannan hukuncin shi istisna'i ne Allah ya ganar da mu mas'ala ce dai da take bukatan magana mai tsawo kila ban shirya wannan maganan ba amma dai tana buƙatar magana mai tsawo matsalan ikhtilatin maza da mata a wannan zamanin watan cakudan maza da mata a dukkan bigirora kanat aisha radiyallahu ta'ala anha tatufu hajratan min rijal watan Allah ya kara mata yarda na Aisha ta kasance tana yin dawafi amma tana abin katangewa daga maza mu kula da ka'idojin kaga umul mu'minin ne amma tana katange daga maza watan ba ta kuɗa suke yi kamar yanzu masu wasu tarurrukan addini za su yi taron addini su cakuɗa maza da mata su yi raye-raye kaga abubuwa ma anzalallahu biha min sulfan kaga abubuwa kazamai matuƙa da gaske wai da sunan wai addini ake yi ba yanda za a yi addini ya yadda da mace ta bayyana mafatin mun san mafatin ko abubuwa wato ku ta sa kaya matsatsu dan an ce wai wai ta rufe jiki ba yana nufin kamar yadda yanzu yan gayu suke yi sai a rufe jiki amma duk jiki ya zama ya bayyana mafatin din jikinta wannan shine kasiyat ariyat sinfani min ali nari lam arahuma din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ko to shine kasiyat ariyat gata tana cikin tufafi amma tana tsirara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna cikin yan wutan da ya gansu a wuta amma bai gansu cikin al'ummansa ba mu ne Allah ya jaraba da ganin waɗannan ko nisa'un kasiyatun ariyat Allah ya kare mu la tukhalituhum ba ta cakuda da su fa qalat imra'atun sai wata mata ta ce mata dan a tabbatar ba ta cakuda din a ah, in taliki nastalimu ya ummul mu'minin zo mu je mu ma mu sumbaci ko mu shafi istilam shafan arrukunul yamani ko ko a shafa da sumbata na alhajarul aswad ya ce mu je mu ma mu yi sumbata shi istilam yana nufin da shafawa din ne in taliki anki ce in za ki je ke ki je can ta wajen ki ki tafi amma mu a sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za mu yi gogayya da maza ba wa abat wata na aisha ta take fa kunna yakhrujna mutanakkiratin bil layli fa yaqufna ma'a rijal to har ma a wajen dawafin tare da mazan a cikin sahnul mataf din suna kula da yaushe ne maza ke da karanci yaushe ne in sun fita yake da karancin a gane su nan ba yana nufin mu ma yanzu mata su rika fita da daddare bane dan an ce mutanakiratin to shi kuma can a wajen dawafi yanzu da rana da dare haske duk iri ɗaya ne ko saboda haka kaga wato mutanen kirat sun fita dan kar a gane su ne watan suna masu ɓoye kansu ba a gane su saboda duhun dare to yanzu babu wannan illa ta kau saboda haka sai ya zama kila ta fita da tsakiyar rana Kila ya fi zama lokacin da ya dace saboda lokacin ne maza suke yi ƙaranci ko yawanci lokacin tsawafi akwai lokutan da in aka shiga za ka samu mutane sun yi ƙaranci adatan in ba mutane sun yawa kwarai ba kila da tsakiyar rana kila bayan sallan asuba da kamar awa ɗaya ko kamar irin su karfe bakwai da rabi takwas to irin waɗannan lokutan sai ta fita ta je ta yi ba dole kuma ta yi iltizami da wannan allaili ɗin da hadisi ya faɗi a nan wajen ba. fa yatufna ma'ar rijal sai je su dawafi duk da maza suna ciki walakin kunna idza dakhalna baita yace amma idan suna son su shiga cikin ɗakin Ka'aba Kumna hatta yadkhulna wa ukhrijar rijal sai su tsaya ba su shiga cikin ɗaki mu kula wajen dawafi suna yin dawafi maza da mata amma mata suna ba su cakuɗa na jiki da maza idan lalura ta haifar da haka to wannan lalura ne kamar yadda muka ce tana da hukuncinta amma in za shiga cikin ɗakin ka'aba don ziyara to suna tsayawa sai an fitar da maza maza su fito tukuna sannan su su shiga Hukuntu Ati, وكنت ati aishata آتي عائشة أنا وأبيد بن ratun وهي مجاورة fi جوف Ya yace ina zuwa in sami na Aisha Allah ya kara mata yarda a tana keɗe kanta a can sabir kaga ɗakin kaba duk wanda zai yi itikafi zai zai tsaya ya zauna ya ibada ai zato ya zauna ya yi a ɗakin kaba ko to amma saboda yawan maza a ciki da kai kawon maza nana Aisha in ta zo Makka sai ta koma sabir in tana son ta mujawara ta ibada sai ta koma can wani wajen ibada masallaci haka a sabir sabir dutse ne da yana nan a tsakanin Makka da Mina sai ta koma can sai ta zauna ta rika ibadanta saboda taƙaita cakuɗa da maza duk dai abin da hadisin yake mana nuni zuwa gare shi kenan watan cikin kogon sabir ɗin ultu wa ma hijabuha ya ce sai na ce mata me yake zama tsakaninku da ita don ya ƙara ganewa in kuka zo wajen ta wahiya mujawira fi sabir din yace hiya fi qubbatin turkiya yace tana zama a cikin ana mata dan kubba haka kaman dan khaima haka irin na mutanen turkey watan in an ce kubba kawai ana nufin abin da dai saman shi yana rufe yana maganin rana da ruwa da sauransu a ah, amma gefensa ba dole yana rufe ba to tana cikin shi ɗan irin ɗan ɗakin da ake masu haka na temporary kamar tent a laha wato akwai labile in ka ji an ce gishawa to abu ne wanda kana iya harsashen wanda yake ciki amma baka ganin shi da kyau watan baka ganin shi kuru-kuru amma kana iya ɗan gane nan ga duhu duhun mutum nan nan da mutum a wajen Ƙila ma in bai ƙarfi ba ka iya gane mutum ɗin namiji ne ko mace watan dai labile kawai a takaice wa ma na wa bainaha gairu zalik yace kuma babu wani abu tsakaninmu da ita sai wannan gishawa ɗin. wannan ɗan labilan kawai shine yake tsakaninmu wa ra'aitu alaiha dir'an muwarrada kuma na ga dir'an a jikinta wato a nan dai kawai ba wai dole sai dir na yaƙi ba ku duk abin da aka rullube jiki gaba ɗaya da shi za a iya kiran shi dir to na ga dir wato kaman lafaya da mata ke kira ko lafaya ma za a iya kiran shi dir a nan ba wai dole sai na yaƙi da ake fita da shi sulke don kare kai daga abokin faɗa ba to ina ganin dir muwarrad wato mai kalan yalo yalo haka tsanwa tsanwa a jikinta kalan wardi mun san dai wardi ai filawan wardi حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمى عن أم سلمى سلمى با سلمى عن أم سلمى رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور wannan cikon ma'anan wancan hadisin ne ga an ruwaice shi da isnadin shi daga Zainab bintu Abi Salama daga Ummu Salama mun san Zainab bintu Abi Salama rabibatun nabiyyi ne sallallahu alaihi wa alihi daga mahaifiyanta Ummul Mu'minin Ummu Salama radiyallahu anha qalat tace shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka cewa wato mun dai san kuka anan ba ina nufin kukan ido na hawaye ba na yi kaman complain misali cewa bana jin daɗi anni ashtaki wato bana jin daɗi ina da ɗan rashin lafiya zazzabi haka faqal sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tufi min wara'in nasi wa anti rakiba a mahallin shahid anan min wara'in nasi ki yi wafi daga gef bayan mutane watan bayan mutane anan saboda mutane a cikin sahanul mataf din yawan su ba irin na yanzu bane da haka bayan sun haɗu suna wafi a inda suke wafi suna sallah a inda suke sallah to bayan su can kamar dai yanzu a ce mutum in zai yi wafi yayi yi ɗawafi daga cikin sama ɗin nan da ake yi to kaga min wara'in nasi wa anti rakiba ke kuma kina ki hau kuma abin hawa ki ɗawafin akan abin hawa ba sai kin yi a ƙasa ba a nan wajen malamai sun yi ta maganganu da yake kamar yadda muka sani ijma'an a babin lalura watan idan mutum yana da lalura yana da uzuri zai iya yin dawafi akan abin hawa amma to shin zai iya wannan dawafin akan abin hawa ko ba uzuri to nan ne malamai suka yi saɓani ina zaton malaman shafi'iyya su kadai ne cikin malamai suka tafi akan cewa za a iya yi duk da su ma kuma sun tsananta a wasu abubuwa misali misali malaman shafi'iyya a wajen wato amfani da abu mai ƙanshi sun tsananta matuƙa sun tsananta matuƙa ko ko sweet sweet mai ƙanshi bai halatta mutum ya sha ba a wajensu mai nakha mai flavor wanda yake da wani kanshi yana tashi din nan ko gum ko tea mai flavor bai halatta mutum ya sha ba a wajensu mutumin da yake cikin ihram to amma kuma a nan kaga su suka sauta cewa ɗawafi za a iya yi ko a kan wani abu ne saboda kawai sun ga mutlakin umarnin suka kalla an yi umurni da ɗawafi ne shari'a bata ce ɗawafi sai iri kaza ba so matukan ɗawafi ya samu abin da aka yi umarni ya samu sai inda shari'a ta keɓance wata siga ta ce a yi ɗawafi a ƙasa ko makamancin wannan to amma dai sauran malamai gaba ɗaya sun tafi akan saɓanin abin da malaman shafi'iya suka faɗi cewa bai halarta a yi ɗawafi ana da lafiya mutum yana da lafiya ya yi ɗawafi a kan abin hawa ba wato abin hawa sawa'un doki alfadari ko a irin kekunan da aka zo da su na zamani ko akan manakibun rijal duk dai abin hawa ya zama yana saman wani abu ne to bai halatta a yi dawafi a wannan yanayin ba a ganinsu malaman malikiya sun tafi akan cewa an yi yayi amma za a yi fidiya wato za a yi fidiya ya jabrinsa amma ina ganin hanabila ko wasu sashin malaman malikiya ɗin da malaman hanabila sun tafi akan bai yi ba kawai kaulan wahidan ko hanafiya ina zaton malaman ahnaf malaman ahnaf sun tafi akan bai yi ba gaba daya ah, saboda haka kaga lil khuruji min al khilaf sai mutum karyayi din shine mura'atul khilaf ko ko ko nau'i daga cikin nau'o'in mura'atul khilaf wa tuftu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli subha ila jandil baiti wa huwa yaqra wa dhuri wa kitabin mastur tace sai ta dawafi daga bayan mutane din wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla na asuba tare da jama'a yana limantan su sallan asuba suna gaba sun kewaye ɗakin kaba. ita kuma ta bayan su tana kan abin hawa tana dawafi saboda lalura saboda uzuri a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan yana karanta suratul tur a cikin wannan sallar tasa ta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam. zamu za mu hakura haka nan mu bar babul kalami fi zuwa sati mai zuwa idan Allah ya ba mu iko insha Allah Allah ya karba mana Allah ya mana a za mu bar dan lokacin da ya rage dan tambayoyi ɗaya biyu na na maulana na nace ce kamar abin nan dawafi da da dawafu sa'i bambancin su wajen yi akan abin hawa ga mai lafiya suna da bambanci suna da bambanci suna da bambanci amma dai a ɗawafi an fi shaddadawa saboda hadisi ya ce a ɗawafi sallah ne sai dai a cikinta ana iya magana to wannan ce wanda ɗawafi aka yi ɗawafi sallah ne sai dai a cikinta ana iya magana shi yasa sai bambanta ta da sa'ayi sa'ayi ba a ce mata sallah ce ita ma ba ina fatan mun fahimta ga dalilin haka a za a iya bambanta su cewa dawafi ita sashin sallah ne shi yanda ba za ka yi sallah rakiban ba haka su ma malaman da suka hanin suka ce yanda ba za ka yi sallah rakiban ba sallan farilla ko ba haka ba za ka yi dawafi rakiban ba saboda sallah ce shi yasa za ga sharuɗan sallah sun haɗu a cikin ta ita ma ba dole ya zama da tsarki kuma dole a istidaman tsarkin duk da wannan matsalan saɓani ne istidaman tsarki amma dai shine kaulin jamhur ko na mutumin da yayi sa'ayi akan dan mashin din na zamani misali lafiyar shilau saboda dai ko yayi ko kuma wanda ya tafi tare da su ga abin da suka zaba sai ya bi su daga baya sai ya ji duka bai gamsu ba sai ya zaɓi ya maimaita ko ya maimaita ko ya fidiya din to kuma abiya ɗin eh, to malaman malikiya ka san sun ce ya fidiya kuma in yana gari kuma ya maimaita har yanzu ya yi fidiya in an ɗau lokaci ta shi ne bayan nan kenan sai mai sai fidiyan kawai ko okay to dan fidiyan nake tambaya fidiyan eh zai yi fidiya a wajen malaman malikiya okay sai a can ko kuma ko a a fidiya ai sai a can eh. amma ka san ka san ka san a thumma mahillu hailal baitul atiq na'am a ka san shi irin wannan duka abubuwa ne wanda wannan ka'ida ce akan dawafi kawai amma yi idan an yi din babu laifi saboda kaulin wasu malamai din wallahu alam na'am zai iya zama uzuri ga mutumin da a community yana da wasu qualities da Allah ya bashi wajen tsayawa ya kare haƙƙoƙin al'umma da al'umman nan take da bukata to wasu kuma mutanen su suke misali controlling din wannan abubuwan kuma suna da ƙarancin ilimi suna yi ba daidai ba shin kuma Allah shi sai ya fahimtar da shi shi wannan mutumin zai iya zama uzuri a wajen shi saboda tsoron wakilci na al'umma da haƙƙoƙin da Allah zai tambaye shi na wannan al'umma rana alkiyama ya haƙura da wannan abin da ya kamata a ce shi ya je domin ya anshe shi misali siyasa akwai waɗanda suke kontestin misali reps haka da sauran abubuwa to kuma ya bayyana gare shi dukansu suna da son zuciya na ƙarancin taimaka ma al'umma shi kuma Allah ya bashi duk wannan qualities din da hange wanda da yawa daga cikin al'umma ba su fahimci wannan ba kuma yana da kaman interest yana gani in ya tsaya yi wannan abun Allah zai taimake shi kuma zai taimake su to amma yana tsoron haduwarsa da Allah musamman irin hadisin da muka karanta kwanakin baya na Abdullahi bin Mas'ud ne ina gani wanda ya ce ba zai rantse ba lokacin Marwan bin al-Hakam ne ina ji aka ce zo ya rantse a mambarin manzo Allah saboda wannan dawainiyar wannan nauyin zai iya haƙura Allah ba zai iya tambayen shi ba saboda wannan Allah ba zai tambaye shi ba na'am Allah ya saka da alkhairi to wannan tambayan tana da shu'ab na ɗaya dai tsayawa takara kamar yadda ka sani na siyasa baya cikin umarni na ainihi yana cikin umarni na kifaya ni fa ban ce farilla ba a yi lura da lafazin da ni amfani da shi umurni saboda haka shi umarni na kifaya zai iya zama farilla zai iya zama sunna zai iya zama mustahabbi akwai furudul kifaya akwai sunanul kifaya akwai mustahabbatul kifaya to shi baya cikin umurni na ainihi yana cikin umurni na kifaya na ɗaya kenan na biyu ma'auni na shugabanci ma'auni na shugabanci na siyasa wannan magana tana buƙatar in mata muƙaddima gaskiya amma dai zan faɗe ta saboda cikin malamai nake alhamdulillah sabanin yadda mutane suke zato ba wai mutumin da ya fi gaskiya ya fi tsoron Allah ya fi ba wai shi ne ma'auni na shugabanci ba mafi muhimmanci ma'aunin da ya fi muhimmanci bayan dai major qualities dai haka na adalci gwargwaro sauransu shi ne mutumin da ya fi zama dahiya ya fi zama smart ya fi zama mai kwakwalwa ya fi zama mai wayo wanda zai iya gano matsala ya warware wato addini in ka lura manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da yawa daga waɗanda ya rika shugabantarwa a wajen kaman yaƙi ko makamantan wannan akwai wanda suka fi su tsoron Allah suka fi su addini an fahimta amma yawancinsu za ka same su duhati wannan magana tana buƙatar bayani mai tsawo kuma a tarihin musulunci ma da tarihin ɗan adam wanda suka fi nasara a matsayinsu na shugabanni suka fi haƙaƙa wa addini nasara bi sura amma ba wai sun fi tsoron Allah ba sun fi dahara ne kawai sun fi shi yasa ka ga ba na ce ina so in tabririn komai ne. shi yasa ce magana tana da tsawo a tarihin musulunci daula da ta fi jawur tafi rashin cika kwalitis na adalci ita ce daular banu umayya amma babu daular da ta yada musulunci a duniya kamar daular banu umayya ina fatan ka fahimta babu daular da musulunci ya haɗu a hannunta kamar daular banu umayya zan dawo zuwa ga tambayanka don haka shi wakilci na al'umma Lallai ana son adalci ana son gaskiya ana son kaza amma kar ka manta mutumin da manzan Allah sallallahu ya ce babu wanda ya fi shi gaskiya duk duniya babu wanda ya fi shi gaskiya duk duniya ko ma aqallatil ghabra'u wala adallatil habra'u asdaqa lahjatin min abi dharr wannan mutumin ya zo zan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi shugabanci manzo Allah ya ce ba za ka iya ce kana da rauni baka dace da shugabanci ba ka fahimta saboda kar ka ɗauka wai gaskiya da amana su ne kaɗai ma'aunan da in kana da su shi kenan sai ka je kai wakilci ko kai shugabanci in ba in baka haɗa da wasu qualities ɗin ba je muke tattauna wannan da wasu ƴan uwa a ba na son in bubbuɗe ƙofofin da ba zan iya rurrufe su ba amma dai a yi haƙuri zan buɗe a hikiman ku da ilimin ku zai rurrufe dukanmu dukanmu mun zama abin da muka zama ne saboda Allah ya kiyaye mu ba mu sami kanmu a yanayi na igra'i menene igra'i seduction haka ake cewa wato abin da zai sanya ɗan adam ya iya kafansa ya iya zamewa misali misali kai ka ce ni yanzu ina masallaci mutane na duk mutanen Allah ne alhamdulillah alhamdulillah ba a bani amanar eh, al'umma an kau da kai ba ban shiga cikin yanayi na jarabawa ba in aka ce min mai gaskiya mai amana to alhamdulillah saboda yanayi bai sa ni a yanayin da za a gwada amma kar ka ɗauka ni ɗin nan a masallaci in aka ɗauke ni aka sa ni a treasury aka kawar min da kai a tsarin da babu turaku na gadi tsarin da ka kula babu turaku na gadi kar ka ɗauka dole in iya fita lafiya ina fatan an fahimci wannan saboda haka ƴan uwa na faɗi kaina ne saboda bana so in ce kai ko wani saboda in ma zargi ne in bar shi akan kaina ina fatan ka fahimce ni saboda haka waɗannan ma'aunan namu waɗannan ƙiyam ɗin namu jiya muke tattaunawa da wasu bayan Allah akan ƙiyam a musulunci Nazariyatun ƙiyam ɗin da akhlaq ɗin gaba ɗaya in general wato bambancin mu da turawan yamma su ba su cika damuwa da ƙiyam ba sun fi damuwa da mai ƙiyam ɗin zai haifar ina ce wannan mai gaskiya ne to gaskiyan san an sa shi wajen aiki ba zai ci amana ba ba zai zo a lokacin da ba lokacin aiki ba zai kaza ba to sai su gadin waɗannan abubuwan saboda su duniyar su suka sani sai su gadin waɗannan abubuwan da dokoki ina fatan mun fahimta sai su gadin waɗannan abubuwan da gaskiya zai haifar wanda kuma su ne za su haifar musu da nasara a wajen aikin a sami result to sai su gadin waɗannan abubuwan da suka ginda da gaskiya zai haifar sai su sa dokoki da za su kare musu so haka ko kana da gaskiya ko ba ka da gaskiya dole in ka sami kanka anan ka zama mai gaskiya ina fatan an fahimta mu kuma sai mu ce wane mai gaskiya ne mu ɗaura mashi sai mu bashi da Allah da zuciyarsa mafi yawan reward da punishment ɗinmu ma suna lahira ina fatan an fahimta ba mu raƙaba ba mu ƙannana tsari da zai mana gadin wannan to saboda haka sai ya zama ya sami kanshi a yanayi na igra'i wata na jan hankalin abubuwan saban Allah suna jan shi yana jan su da imaninsa saboda haka an sa shi a mawkifi mai wahala kannana wannan da nazzamawa in ka kalli zamanin sayyidina Umar da mulkinsa to zaka fahimci yaya ake kannana an san taqnin ko wato ake tsara gadin ƙiyam ba a barin su kai a bar mutum ai shi mai gaskiya ne shi kina kyale shi a'a sai an tsara abin da zai gadin wannan gaskiyar nashi dan a sami isar da sakon da ko yi wa al'umma abin da ya wajaba saboda haka abin da muke nema a gaskiyar magana shi yasa shi yasa wannan dalilin yasa mutumin China da a dalilin wannan za a iya kashe shi zai iya rasa rayuwansa a dalilin satan wannan misali a doka daga dukiyan hukuma zai iya zuwa Nigeria ko kasashe irin namu da ba mu da waɗannan takminat ɗin ya zama mafi corruption ɗin corrupt mutane ina fatan an fahimta ya fi kowa iya ba da cin hanci don isa zuwa bukatansa ya fi kowa karya ya ɗauki abu ya taglifinsa kwangila wani yana bani labari wani ɗan kwangila an zo an sa shi ya bibi wani cikin yan uwa makusantanmu an sa shi ya bibi wata harka ta kwangila na wasu yan china kamfanin china fa na billions mai kamfanin ya ware da shi gefe ya ce nawa kake so in baka dan aikin na wallahi ba so muke yi mu yi ba ba yi za a yi ba a nan Najeriya aikin nan ba yi za a yi ba cewa kawai ka faɗa abin da za mu baka mu baka ka rufe bakin ka kau da kai abin da in yi a ƙasansa ɗaure shi za a yi shekara dubu kashe shi za a yi da zakallahu khairan amma a nan da ya sami dama to wannan mas'alar wannan mas'alar da na buɗe wallahi tana da tana da faɗi amma maganin matsaloli da yawa na matsalolinmu suna ciki mu muna barin mutane zuwa ga kawai tsoron allansu zuwa ga zukatansu zuwa ga kaza to ai wannan zaka sa shi a yanayi ne mai wahala yanayin jarabawa ne ina fatan an fahimta saboda haka ni ban ce maka ka je kai takarar dan majalisa saboda kana ganin kanka mai gaskiya ba in ka shiga kai ma zaka bada gudunmuwanka amma da wahala ka iya canza tsarin idan ba tsarin ne muka tsara shi ta yanda zai hana mai barna barna ba manhaj haka ne muka tsara shi ta yanda zai hana mai barna barna ba ina fatan an fahimta Allah ya taimake mu kamar yadda nace magana tana da faɗi ni ma na san abin da ke raina nake so faɗi ban faɗi fiye da arba'in bisa ɗari ba to amma kamar yadda nace ilimin ku da basiran ku da eh, wayewan ku zai sa ku ƙarasa abin da ban iya ƙarasawa ba Allah ya ce mu amin ya rufe. now babu sauran tambaya eh to now alaminus ga wani nan ai ni ne mai bayarwa to ka ba malam ka ba malam ba ko Salamu alaikum wa warahmatullahi Allah ya saka malam da alheri malam ni gaskiya wannan magana da kai yanzu ina da zai yi kaɗan faɗaɗa mana ita mana saboda gaskiya malam mutane da yawa suna kallon mutane a wannan ma'aunin da kake faɗa din saboda saboda system din ne matsalan ba mutanen ne ba kamar yadda ka faɗa so malam in ina son da kafin ko ai wata tambaya kaɗan kara mana bayani tunda kace kana da kamar 60% wata kila 40% kawai ka faɗa so ka faɗa mana sauran in zai malam da Allah zai taimaka mana koyar da so masha Allah abin da zan fi so ni abin da zan fi so okay masha Allah ba ba ba ni za a ba dama in ta magana ba ko annan wajen karatu wata rana a zo a sa kujeru biyu uku hudu hagu da dama in an yi karatu na minti biyar sai a bar ragowar lokacin a tattauna mutane su ma su ba da input ɗinsu masanan idara masanan rayuwa masanan zamantakewa a ah, to wannan zai fi mana amfani kuma wani lokaci da yake ba magana ce da na shirya mata na zaci za a yi min tambayan ba to kila in zan yi magana ba zai zama tsararre da nagartan da a mun shirya zama musamman don irin wannan da muna haka hmm. kuma hakan yana mana amfani in mun kawo wani waje ma a karatu a littafi sai mu gayyato masani na wannan fannin ya zo ya taimake mu ya kare mu amma mun daina so ina ganin abin da za mu iya yi ne yanzu a mu sami lokaci wata rana mu zaɓi mutane su zo mu zauna tare mu tattauna wannan domin gaskiya yana da matukan buƙata a tattauna shi to akira makalla ai ruwan ba zai isa kowa da kowa ba da ni ne kai zan bar mutane mai buƙata sai ya ɗauka, yanzu ka ba yan kaɗan na gaba saura baka ba su ba ko ba haka ba da in ka bar shi mai buƙata ya dauka kila waɗanda ka ba ba su za su dauka ba dan gobe <laughs> dan gobe gobe in zaka yi haka zaka yi in dai ka san abu ba zai ishi kowa da kowa ba to ka bar shi wanda yake bukata sai ya dauka a an fahimce ni akan wakalla dan Allah to ina roƙon wannan na'am assalamu alaikum walala akan wakalla na ganka na'am a ko wata tambaya wanda duk na yi tsammani ba ma ki mutane su ɗauki tambaya ma ba ta yi muhimmanci sosai ba saboda wani ne mun yi tambaya kuma ya ce gaskiya in tambaye ka ya san irin amsar da zaka ba zai gamsu da shi sosai magana ne akan abin da shafi haƙƙi kamar irin yadda kake magana akan haƙƙoƙa haka masallaci ne haka sai mutum ya zo ya amfani da wutan masallacin ko ya biya buƙatar shi ko ya sa cajin waya ko ya cajin wani POS nashi je harkan business shi da shi shin wannan shi ma za a tambaye shi akai ko kuma a'a sai tambaya ta biyu mutum ne yake da iyaye guda biyu kamar yadda muka sani to ya saba aikawa iyayen kuɗi duk da musamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin uwa yana gaba da na uba to zai aika sai ya ware abin da yake da tsoka sai ya aika wa ita mahaifiyar to duk da kuma in ya aika wa mahaifin shi kuma uwa za ta ƙara amfana a cikin wannan abin da ya aika wa mahaifin to sai abin da akwai iskali a cikin sai to zai aika eh to gaskiya gaskiya bai halatta ba abin da aka aje don wani amfani daban mutum ya amfani da shi don wani amfani daban sai dai amfanin da yake wato ba shari'a ba ta itibarin shi kamar yanzu cajin waya daga kace cajin waya ka shigo masallaci za a kira sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la

Allah. Allah. amma amfani da wutan masallaci don harkar pos ko abin da ake yi a irin wannan masallacin namu mutane a su rika amfani da abubuwan masallaci don wasu businesses ko a rika jan ma wayoyin ana mai da su wasu wurare mutum mai wanki da guga ya koma amfani da wutan masallaci mai wanke motoci ya koma amfani da ruwan masallaci da sauran waɗannan waɗannan duka fita ne daga ka'ida amma duka kawai murakaba ce fa muraƙaba ce maganar mu ne na ɗazu kawai wanda ya waje bai aikin sa ne bai aikin shi kawai shi di ya haifar da wannan ko Allah ya taimake mu don haka dai shi wannan bai halatta ba amma abin da ba wani abu bane wanda wato mu'tabar a shari'a to shari'a tana ilgayin irin waɗannan abubuwa ba ta kula su a sai tambaya ta biyu kan aikawa mahaifi da mahaifiya to aikawa mahaifi da mahaifiya sako ya kamata ya ginu akan bukata a nan wajen na'am kyautatawa amma kuma da bukata kasance mahaifi kamar yadda ka faɗa shi ke ɗaukan nauyin mahaifiyan ma wajibinsa ne ɗaukan nauyinta kamar yadda kai ma wajibinka ne ɗaukan nauyinta to ya kamata ka kalli wanda ya fi nauyi in kana da iko ka gina kyautatawan akan fin nauyi ba wai kawai cewa fin haƙƙi ba na'am ta fi haƙƙi amma kuma tun da nauyinta yana wuyan mahaifin to wajahar da kyautawa matukan kasan mahaifin zai mata wannan kuma ba uzuri bane na karka kyautatawa mahaifiyan ita ma ka kyautata mata ko kuma in na so sai in baka amsa irin na al'imamu malik ko sai in ce ka ba mahaifinka mafi yawa kar ka ba mahaifiyanka mafi karanci a baka wala su ummak ko na kissan wanda baban shi na misra maman shi tana iraq ko tana sham sai da baban da maman yau lahadi suka ce duka gobe litini ka zo ka same mu mama wannan na misira wannan na shan ya ce to ka yi ma babanka biyayya kar ka saba wa mahaifiyanka ya za ka yi ya rage naka <laughs> na na sai a can bayan ka kawai na Assalamu alaikum a game da tambayar da wannan malami na abubuwa na kallon mutum da wani siffa ta gaskiya kuma ya samu kansa a tsaka mai wahala misali Uh, irin tafiye-tafiye da muke na ma'aikata. Bana ji shi wannan amfanin sa kawai dan oh. dan dauka ne. Dan masu dauka ne muryan zai shiga musu amma eh oh na gane na gane. Na'am karamar makalla kaman ma'aikatan gwamnati a yanzu mutum sai a aike shi ya tafi wani gari aiki tun daga airport sai waɗanda za su je su aiki tare da shi host ɗin shi kenan sai su tare shi da mota tasu. a ɗauke shi maimakon a tambaye shi wani hotel za ka sauka sai su kai shi masauki ta yi hotel ne aka tanada domin zuwansa ko zuwan su in suna da yawa to idan suka je maybe kafin su je har an biya kuɗin hotel na kwana biyu da za su yi ko kwana uku ko makamancin wannan a hali kuma shi daga nan watakila an ware masa kuɗin wannan hotel da zai je ya kwana biyu ko uku har ma da kuɗin mota da zai hau airport zuwa cikin gari to sai daga kaman to in kana yin wannan maybe ka fara tunanin kan cewar wannan kuɗi an riga an biya ka ko ka ce a'a bari in mai muku da kuɗi kuma za su ga kaman baka kyauta musu ba sun baka hotel ka mayar musu ko kuma ka ce bari zan biya bayan sun riga sun biya an kana wakalla wannan amsan fa ka santa to kowa ma ya sani ya danganta na'am me ka je yi idan abin da ka je yi dalilin wannan motan da za su ɗauke ka da hotel da za su baka waɗanda ka je wajensu zai yi tasiri ko akwai wata maslaha kamar wani assessment ne ka je ko hmm. vetin ne ko wani abu wanda wannan hidimar da suka yi maka zai zama nau'i na cin hanci domin kai masu abin da zai favorin ɗinsu da hmm. kowa ya san wannan haramun ne ko ba haka ba shine ainihin cin hanci cin hanci bai da wata ma'ana ban da wannan ko amma idan ababin kyautatawa ne kana da aboki a garin sai ya zaɓi zai ɗauke ka da motar shi kuma ba kuɗin gwamnati ba ne kuɗinsa ne zai aje ka a hotel da kuɗinsa ne ba kuɗin gwamnati ba abokin aikinka ko ko ba kuɗin ma'aikatan ba ne aka yi maka wannan hidiman wannan abin da gwamnati ta baka ya zama riban kafa Allah ya mashi albarka naka ne wani ihsani ka samu ƙari zan karasa zan karasa amma in ya zama a'a wani subsidiary ne misali wani wani section ne wani institution ne karkashin ma'aikatan da ta tura ka za a ƙara ɗaukan kuɗinta kuma a yi maka wannan hidiman shi ma bayyananne ne haramun ne wannan ba wani ba wani ɓuya a cikinsa ko to kai magana akan wakalla ko ba zai canza ra'ayinka ba haramun ne e in dai hukunci za ka yi masu wanda wannan abin ka iya sa ka yi favorin ko ka ka, ka, saba masu to ko zai canza ra'ayinka ko ba zai canza ra'ayinka ba rashawa ne kuma haramun ne ina fata mun fahimta eh na to biyu sai mu karasa da ku don saura minti biyar a tada sallah amin ya kamata ma zauna To, wato wannan babi ne na mu'amala da maslaha da abubuwa da yawa ba zan iya bada amsa wannan tambayan ba saboda ba ta da amsa guda ɗaya danganta da waje da waje manzon Allah sallallahu sallama mun san hadisin bisa hadisin bisa akul ashira ko a sannan so da yawa ana lura da menene maslaha ga al'umma akwai abin da eh wannan gaskiya ne amma ba maslahan al'umma bane faɗin shi za a iya barin shi saboda maslaha wannan duka abubuwa ne wanda sun danganta a babin maslaha menene ina fatan mun gane Allah ya taimake mu so ya danganta ba da yake ban fahimci ainihin abin da irin gaskiyan ba so ba zan iya bada amsa guda ɗaya ba na'am na gane to da yake dai sunna mafi karfi shine yin sallan janaza a waje in ba da dalili da zai sa a yi a cikin ba har ma ya fi amma lalle mata ya halatta su bi sallan janaza ba su da babu hani cikin bin sallansu. bin bin mamacin makabarta shine shari'a bata yarde masu ba sai idan wacce tana da dalili mai ƙarfi na da za ta bi mamacin misali ana ganin a dalilin addu'an ta Allah zai masa Rahma kamar mahaifiya ko makamancin haka amma sallah a waje din shine yafi maslaha illa dai kawai yanzu tun da ka jawo hankalin mu zuwa ga wannan mu gaya za a yi a yi wa matan hanyar da za su iya bin sallah ina fatan an fahimta sawa'un za su tsaya a wajen ne daga baya su ma ta wani gefe ko ko a'a za a sa eh, loudspeaker ne ta yadda za su iya ji amma yin sallan a waje shi yafi kuma dalilin da yasa ni ni a wannan masallacin a zan iya cewa ni na matsa sai a koma yin sallah a waje saboda sallan ya zo ya fara zama kamar akwai VIP akwai yaku bayi idan VIP ne za a yi masa a cikin masallaci idan wanda ba a san shi ba ne to za a iya sai a ce a fita waje misali na ɗaya kenan na biyu kuma laluran yanayin rasuwa yanzu yawanci za a ga mutum kila da jini da sauransu a jikinsa da makamancin wannan to dai waɗannan dalilan suka sa gaskiya aka insistin cewa a koma yin sallah a waje duk da manzo Allah sallallahu alaihi ya taba yi wa wani sallah a cikin masallaci kamar yadda muka sani a nan hadisin na na Aisha sallu ala nabiyil karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin